السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشرين دا قلق وتن جماد الأولى hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 kuma sha hudu ne ko? sha uku ga watan uku 2016 biyar Allah ta'ala a cikin kaddarawarsa ya haɗa mu domin ci gaba da darasin mu na hadisi a cikin wannan littafi umdatul ahkam min kalami khairul anam na babban malami al-imam abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jamma'ili alaihi rahmatullah idan ba a manta ba muna cikin babu faskhil hajji ila al-umara babun da ke bayani akan hukuncin mutum ya niyyar zai yi aikin hajji ya juya shi ya mai da shi umara shi ne faskul hajji ilal umara za mu tashi hadisi na ɗari biyu da arba'in da bakwai mala ya ce an jabiri na abdullahi radiyallahu anhu ma kala قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة سيدنا jabir ibn abdullah ne mai riwaya wannan hadisi jabir na abdullah shi ya rawaito hadisin da ya gabata kusan hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa ajma'u hadisi bi sifati hajji rasulillah sallam hadisu jabir na abdullah hadisin da ya tattaro siffofin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tattarowa ba shi kadai ba ba ba ba babu wani hadisi kwara ɗaya da za a ce da hajjin manzon sama ya kunshe shi amma shi ya fi tattaro aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a cikin aikin hajjin sa da yayi shi yasa ka ga riwayoyi da yawa na aikin hajji dukkaninsu suna gangarawa zuwa ga sagiduna Jabir ibn Abdullahi radiyallahu anhuma sayyiduna jabiru baya buƙatar tarjama mun san shi hadisin mu da ya gabata a satin da ya gabata sayyiduna jabiru ya ruwaito shi ce qadimna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun zo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin sa na ban kwana a hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ban kwana wa nahnu naqulu muna cewa labbaik Allahumma bil hajji ko labbaika bil hajji muna cewa ya Allah mun amsa mun amsa kiranka hajji zamu yi wato kowannen wannan me niyyar yin aikin hajji kamar hadisin da ya gabata dukkaninsu sun zo da niyyar su aikin hajji ifradi wato zallar aikin hajji ba tare da umara ba فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة شيء ما أكي صلى الله عليه وسلم أمرتهم mu juya wannan aikin hajjin namu ya koma umara sai muka juya shi sai ya koma umara kaga fasul hajji fasul hajji ila al-umara ke wato juya akalan aikin hajji ya dawo mutum ya umara mun gane ai to wannan hadisin shi ma babban fikihun da yake tabbatar mana shine fasul hajji ila al-umara ya halatta a miƙati mutum ya niyya aikin hajji zai yi amma aka shigo garin makka sai ya juya sai ya fara yin umara, bayan ya yi umara sannan daga baya zai aikin hajji mun gane ai wato mutum ya aikin hajjin tamattu'i da ya niyyar yin ifradi sannan wannan hadisin na tabbatar mana da cewa zaɓin annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe da ya masa habbansa shine haddu tamattu hajjin tamattu'i yin umra sannan a zo a huta bayan an huta daga nan kuma sai a zo a yi aikin hajji shine zaɓin da annabi sallallahu ya yi masahabbansa sannan kuma wannan hadisi na ƙara tabbatar mana da cewa afdalu anwa'i manasikil hajji at-tamattu aikin hajjin da yafi kyau ya fi lada shine aikin hajjin tamattu'i domin shine akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam karshen umarnin da manzo Allah sama ya bada mun gane ai to wannan hadisin ba yi da tsawo an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة محلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها أمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله وأن حديث أن ساموش ابن عباس حبر الأمة هو حبر الأمة ما لم الأمة wanda manzon sama ya masa addu'a ya ce Allahumma allimhu kitaba wa faqqihhu fid din kuma dan babban annabi sallallahu alaihi wa sallam wato dan wa da dan kani suke da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cin ahlul baiti shi ya rawaito wannan hadisi qala yace qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa ashabuhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa sun iso sun iso ina sun iso makka wannan shi ma hajjin ban kwana ake mana magana a kansa sun iso ran yaushe sabihata rabi'atin min zulhijja a safiyar hudu ga watan zulhijja a safiyar hudu ga watan zulhijja sauran kwana hudu a fara aikin hajji ana fara aikin hajji kamar yadda aka sha ambata mana ran takwas ga wata ran takwas ga wata ake fara aikin hajji watan zulhijja za a tafi mina inda mutum zai je can ya kwana zai rika yin salloli kasuru a zahar kasuru la'asar kasuru isha'i kasuru amma laisa jama'an, kowace za a yi ta a lokacinta raka'a bibbiyu isha'i kuma raka'a ukunta a asubahi ma raka'a biyunta kamar yadda aka saba yi to su sun iso garin makka ranar hudu ga watan zulhijja sauran kwana hudu kenan a fara aikin hajji kuma wannan ya faru ne a hajjin ban kwana malamai suna cewa hajjin ban kwana ko dai a ce ƙarshen shekara ta tara wasu kuma suna cewa shekara ta goma mun gane domin a lokacin babu ba a fara kirgar hijira ba ba a fara ƙirgar kalandar musulunci ba mun san cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shine sunnanta amfani da hijira a matsayin kalandar musulmai to a lokacin sai malamai suna saɓani shin wannan watan zulhijja din za a ce shekara ta tara ne bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ko za a itibarin watan za a yi itibarinsa a matsayin an riga an shiga shekara ta goma bayan hijira domin kun san hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi hijira ne a watan Rabiul Awwal amma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da za a sanya kalanda ta musulunci sai ya ce a fara da watan Al-Muharram watan Al-Muharram Al-Muharram safar Rabiul Awwal kun ga a tsira su akwai watanni biyu to sayyidina Umar ya sunnanta cewa a rika yin amfani da watan Al-Muharram kuma shekarar da za a amfani da ita hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan aikin hajjin manzon sama na ban kwana ko dai ka ce an yi a shekara ta tara ƙarshe ko kuma ka ce an yi a shekara ta goma farko mun gane ai to to yace mun zo ne a ranar hudu ga wata safiyar hudu ga wata muhillina bil hajji dukkaninmu mun yi niyyar aikin hajji zamu yi kowannen mu yana cewa labbaika bil hajji ko labbaika allahumma bil hajji ko labbaika allahumma hajjan kowannen mu yi niyyar yin aikin hajji ne fa amarahum an yaj'aluha umra sai manzon sama ya umarci sahabbansa cewa kowa ya juya aikin hajjin sai ya koma umra a fara yin umra sannan in an yi umara daga baya kuma sai a zo a aikin hajji idan kwanakin aikin hajji sun zo faƙalu ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah ayyul hillu idan muka gama umara wani irin kwanci aikin wani irin harami za mu yi domin alhillu ala nau'ai akwai alhillu al-asghar akwai alhillu al-akbar alhillu al shine mutum ya gama aikin hajji ko kuma misali a ce ranar goma ga wata ranar sallah sai mutum ya je ya jifa bayan ya jifa sai ya yanke abin yankansa kuma ya aski amma ko bai yi tsawaful ifada ba to a nan ya yi abin da ake ce masa alhillu ko at-tahlilul asgar komai ya halasta a gare shi amma ba zai sadu da matarsa ba saboda ana bin shi bashin rukuni daga cikin rukunin aikin hajji shine mai tawaful ifada amma idan mutum ya tawaful ifada fa wannan lokacin komai ya halatta a gare shi Mata shi ta halatta a gare shi ya halatta duk abin da da mai aikin hajji ba zai yi ba to a lokacin ya halatta a gare shi to sai su habban manzon sallama da manzon sama ya ce musu su fara yin umara idan suka yi umara sai su kwanci haramin su su ci gaba da komai kun san a baya sun tambaya suka ce anan tsaliku ila minan wa zakaru ahadina ya qatu yanzu ya ma'aikin Allah za mu tafi mina amma ɗayan mu al'aurarsa ba ta gama tsiya yadda maniyin saduwa da iyalinsa da yayi ba abin ya musu girma to shi ne suka tambayi man sama ayyul hil ya ma'aikin Allah wani irin kwanta harami kake nufin yi, karami ko babba qala al-hill kulluhu wani ce ina nufin in kun gama umrarku kafin lokacin aikin hajji ya zo komai ku ci gaba da aikatawa wanda da mai aikin hajji ba zai ba ku yi ku sa turare ku wanka da sabulu mai ƙanshi, in kumbar ta fito ku yanke in mutum yana sha'awar yin aski ya aski eh? sannan kuma in kuna da tare da iyalanku ku sadi da su sai daga baya kuma sai ku zo sai ku fara aikin hajji ran takwas ga wata kaga ne zai tabattu'i to shi ma wannan hadisin abin da yake tabbatar mana yana goyon bayan waɗancan hadisan guda biyu ne da aka buɗe babin da su cewa mai jawazu fashi alhajji ilal al'umra mutum ya kwanta aikin hajjinsa da aikin hajji ya niyya yi sai ya juya niyyar sai ya mai da ita umra mazan sama abin da yake tabbatar mana kenan a cikin wannan hadisin mutum ya zo da niyyar zai ifradi sai ya juya sai ya fara yin umara daga nan kuma in ya gama umara sai ya dawo sai ya yi aikin hajji wato ya yi tamattu'i kenan aikin hajjin da ya fi a cikin nau'ukan aikin hajji guda uku da ake da su عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص ما ليتي العنق انبساط السير والنص فوق ذلك wannan hadisin an samo shi daga tabi'i tabi'i urwa urwa dan az-zubair sayyidina sayyidina urwa ibn az-zubair ba sahabi bane annan mali ya ce masa radiyallahu anhuma anhu sai na unwa ba sahabi ba ne shi tabi'i ne babansa a zubair bin al-awwam shine sahabi amma shi unwa tabi'i ne bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan na na asma'u bintu abi bakr babansa shine az-zubair bin al-awwam ɗaya daga cikin sahabbai guda goma da bishara su ta tabbata a lokaci daya manzon Allah sama ya musu bishara a lokaci daya az-zubair ibn sannan kuma mamarsa ita ce asma'u bintu abi bakr shi dan gidan sayyidina abubakar jikan sayyidina abubakar yayansa kuma shine abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair dan daina na asma'u wanda ake ma nana aisha radiyallahu ta'ala anha alkunya da shi ake ce mata ummu abdullah to wannan Abdullahi ibn zubair din shine yayan urwa sannan wannan urwa din yana ɗaya daga cikin alfuqaha saba'a min at tabi'i yana cikin manya manyan malaman tabi'ai masana fiqh su bakwai akwai alfuqaha saba'a wani mai hikima ya waƙe su duka yake cewa ala inna man la yaqtadi bi a'immati fa qismatuhu riza an al-amri kharija fa khuzhum ubaydullah uwatu qasim سعيد أبو بكر سليمان خارجه su ne guda bakwai ya lissafa sai ke ce maka ala inna man la yaqtadi bi a'immati yace lalle wanda yace ba ruwan shi baya koyi da magabata shi magabanni magabata yace fa ismatuhu biza to yayi raban zalunci kuma anil khamri anil amri kharija sannan kuma ya fita daga al'amarin ya fita daga al'amarin ijma'in musulmai shine sai yace fa khudhum karɓe su ga sunan su bakwai ubaidullah na farkon su shine ubaidullah tabi'i ne sannan urwa sannan urwatu bin zubair shine wannan sannan na ukun su abin nan qasim qasim ibn muhammad ibn abi bakar jikan sayyidina abubakar ne shi ma amma ta bangaren ɗansa muhammad shi wannan muhammad din shine wanda aka haife shi a lokacin da za a tafi hijjatul wada a wannan aikin Hajji aka haifi muhammad shi kuma ya haifi ɗansa sunansa qasim qasim ibn muhammad ibn abi bakr shine na ukunsu sannan sai sa'idun sa'id ibn al-musajjib sa'id ibn al-musajjib shi ma babansa sahabi ne babansa shine al-musayyib ibn hazan al-musayyib ibnu hazan sannan sai na na biyar ɗinsu shine shine abubakar sannan sai na gabansu shine Sulaiman Sulaiman ibn Yasa shi ma tabi'i ne sai na bakwansu shine Kharija Kharija wato kharija tubni kharija tubni abin nan zaid ibn thabit babansa shine zaid dan thabit wannan matashin sahabin wanda ya shugabanci rubuta alqur'ani a zamanin sayyidina abubakar kuma a zamanin sayyidina usman radiyallahu anhuma sannan kuma bayan haka shine yana cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon sama ya tura shi ya ce je koyo lugar yahudawa السريانية اللغة السريانية يجي يقول يجي فأتقنتها في شهر yace wata ɗaya ne na iya wata ɗaya ya koya kamar yanzu misali a tura ka ce ka je ka koya chinese sai ka iya a wata ɗaya a wata ɗaya ka iya wane mutum ya je cikin wata da kansa yake ba da yace fa asqantuha fi shahri yace wata ɗaya kawai na koye ta na iya Ba zan so mai tura shi ya ce je koyo siriyaniyanci ya ce domin ba na amince ma yahudawa shi yasa kaga suke faɗi suke cewa man arafa lughata qaumin talima min sharrihim duk wanda ya san yaran wasu mutane to ya kubuta daga sharrinsu in ka san yaran mutane shi kenan sannan kuma idan ka san yaran mutane to ka zama a cikin su kacci sannan duk lokacin da ka zama wani yare ka san wani yare to ka zama mutum biyu misali inda hausa kawai ka iya to ka kai mutum ɗaya ne idan ka iya wani yare ka ƙara misali aka ce ka iya yarbanci to ka zama yare ka zama mutum biyu fa kullu lisanin fil haqiqati insanu kowane yare to a haƙiƙa mutum mutum ne to to sai na waɗannan su ne guda bakwai suna ke ci musu alfuqaha usaba'a alfuqaha usaba'a duk da na ƙarshen kharija ɗan zaidu dan sabit malamai sun yi saɓani a kansa a makwafinsa wasu malamai suna cewa ba kharija ba ne a salim salim ibn abdullahi ibn umar wato dan sayyidina abdullahi dan umar salim to su ne dai waɗannan guda bakwai ɗin to uwa radiyallahu ta'ala anhu shine ya ruwaito mana wannan hadisin kun ga uwa ibn zubair ɗin nan yana da falaloli da yawa falalarsa ta farko shi sirikin annabi sallallahu ta ina ya zama sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yar kanwar mamasa matar manzon Allah ta sama ce wato innamta na Aisha matar manzon Allah kaga akwai surkunta tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma jikan sayyidina abubakar ta ɓangaren wa ta ɓangaren diyarsa asma'u bintu abi ita ta haifi urwa ibn Zubai? sannan falalarsa ta uku shi jikan sayyidina az-zubair ibn al shi kuma zubair ibn al shi ne mijin na asma'u bintu abi wato mamar urwa sannan kuma ɗaya daga cikin al'asharar mubasharu na biljanna Wannan da manzan sama ya hau mimbari sun goma a lokaci ɗaya ce ‘yan aljanna ne su aka musu bishara da cewa ‘yan aljanna ne su sannan kuma babban tabi'i ne ɗauwa babban tabi'i ne malamai sun yi ittifaki kan karɓan hadisinsa cewa in dai aka samu cewa uwa ya rawaito hadisi to ba a shakka game da wannan hadisin to shi ya rawaito mana wannan hadisin قال ce su ila usama ibn zaid yace an tambayi usama dan zaidu shi ko usama dan zaid shine dan zaid kun san akwai zaidu guda biyu shahararru a cikin sahabbai akwai zaidu bin sabit shine wanda muka ambata dazu sannan akwai zaidu bin harisa maulan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi kare ne qur'ani ya ambaci sunansa qur'ani bai kama sunan wani sahabi ko kwara ɗaya ba aka faɗe shi balo balo sai sayyidina zaidu falamma qada zaidun na wataran ha? to shine zaidu to usama wannan ɗansa ana masa da ana masa laƙabi da hibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillah shi masoyin annabi kuma sannan ɗan masoyin annabi salama annabi na son sa kuma yana son mahaifinsa to usama kenan sannan daga cikin falalolin usaman nan manzo Allah ta sama yana da rai a lokacin Usama bai wuce shekaru sha ba ya shugabantar da shi yaƙi sannan kuma bayan ya shugabantar da shi yaƙi a cikin yaƙin akwai sayyidina Abubakar da Umar da manya-manyan sahabbai kuma aka naɗa sa malamai in za su kawo falalan matasa idan matashi ya zama bawan Allah to ana kawo misalin Usama ibn Zaid a ciki eh? shi ne aka tafi bayan an za a tafi wani yakin sai ciwo ya kama manzan Allah sallam ba a tafi ba manzan Allah sama ya rasu aka naɗa sayyidina abubakar ya zama khalifa to abu na farko da sayyidina abubakar ya fara tabbatarwa shine ne tabbatar da fitar wannan rundunar yakin ta sayyidina usama domin manzan sama ya yi nufin a fita ba a fita ba sau daga sayyidina abubakar da ya zama khalifa sai ya zartar da wannan mun gane to usama ibn zaid shine uwa tabi'i ko yace anti an tambayi usama ibn zaid an tambayi usama dan zaidu radiyallahu anhuma wa ana jalisun ni ina zaune uwa yace ina zaune sai akai ma sayyidina akai ma sayyidina usama tambaya kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasiru ya manzo Allah sallallahu alaihi yake tafiya fi hijjatil wada'i a cikin hajjinsa na ban kwana hina da fa'a a lokacin da ya tunkuɗo ya taho daga arafa ran tara ga wata kun wannan hadisin an fita daga an fita daga taken babun ko ai babun shine babu fashi hajji ila al to shi kuma wannan hadisin yana bayani ne akan ya ake tahowa daga arafat zuwa muzdalifa arafat ranar tara ga wata ake tafiya arafat arafat rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji hadisi sahihi a cikin sa annabi sun yace alhajju arafa aikin hajji ma shine arafa shi yasa na ce muku duk mutumin da rana arafat bai je filin arafat ba daga rana lokacin da rana ta zawali zuwa faduwarta to bai aikin hajji ba kuma sannan ita rana ɗaya ce kawai ba a ramakonta in ta wuce shi ke shi yasa hukumomin saudi arabia cikin adalcin da suke yi wani zuba idan aka kama mutum ko kama shi aka yi ya zo zai aikin hajji sai aka kama shi to ranar arafat akan fito da shi a zo da shi da hankop a filin arafat saboda dai ya samu aikin hajji mutum ya tashi daga najeriya ya biya kuɗi wajen dubban ɗaruruwa eh, sai kuma ya je wani laifi a kama shi a kulle a gidan yari to saboda tausayinsu ranar arafat sai a fito da shi ya samu hajji domin in bai je wannan filin ba daga lokacin azahar har zuwa faduwar rana to ba ya da aikin hajji bai ya aikin hajji ba mun gane ai sannan za ka ga wasu an zo da su a cikin ambulance motar asibiti marasa lafiya suna asibiti akan fito da su sannan wajibi ne mutum ya kasance a cikin hududu arafat ya zama akwai haddi akwai filin yana da yana da ka'ida ga farawarsa ga karewarsa daga gabas zuwa yamma daga kudu zuwa arewa ga banga ga gashi ba a son ka fita daga wannan wajen mun gane za ka ga alluna manya-manya ga sunan suna maka kashedi cewa kar ka fita daga wannan filin in ka fita ka je ka tsaya a wani waje kai ta addu'a kai ta addu'a ba a cikin filin arafat ba ka fayi arafat ba ba kai da wanda yake najeriya duk matsayin ku ɗaya da damuwa to idan aka gama arafat aka gama tsayuwar arafat me ake yi arafat ana yin addu'o'i farko abin da ake yi shine za a yi azhar da la'asar a lokacin sallar azahar jam'an wa qasran za a hada azahar da la'asar a yi su a lokacin azahar shine da malamai suke ce jam'u taqdimin kuma in son samu ne mutum yayi a masallacin namira masallacin namira anan manzon sallama yayi sallarsa yayi azahar yayi la'asar raka'a biyu sannan kuma yayi hudu yayi hudu yayi azahar da la'asar sai an yi huɗuba sannan sai ai sallah in aka yi hudu ba sai a yi sallah daga nan kuma ana son mutum ya tsaye a wannan wajen ya ta addu'a addu'a a wannan lokacin a wannan wajen karɓaɓɓiya a ci yankan wuƙa ne addu'a a wannan lokacin kamar yankan wuƙa ne ma damar mutum ya cika sharaɗin addu'a domin addu'a tana da sharaɗa ko da an ce ga wani waje yana da falala ga wata rana tana da falala ga wani lokaci na da falala in kai addu'a Allah na ansa to sai fa idan ka cika sharuɗa daga cikin sharuɗan akwai akalul halal cin halal daga ciki akwai me akwai al-yaqin ka ji a ranka tabbas Allah zai amsa maka addu'an nan da kake yi ba kana addu'a da shakka ba waɗannan manya-manyan sharuɗan mutum ya cika su in ya cika su yi addu'a a wannan wajen ana karba manzo Allah sallallahu alaihi addu'a ya rika yi a wajen sahabi ya ruwaito ya ce har sai da mayafin annabi sallallahu ya rika faduwa saboda yadda manzo sama yake addu'a Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi manzo sama wace addu'a aka fi so a yi a wannan ranar manzo sama ya ce ta ce la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan addu'a ita ce addu'ar da aka fi so a yawaita ta a arafat a filin arafat gane ai to idan aka gama arafat rana ta faɗi ba a farin filin arafat sai rana ta faɗi to wannan tahowar da za a yi za a wuce muzdalifa to shine ake ce masa addafu addafu ilal jam'i الدفع من عرفات إلى جمع taho wadda mutum yake daga filin arafat domin ya tafi jam jam shine muzdalifa to ya ake tafiya har tafiyan ma an koya maka shine nan urwa radiyallahu anhu ko rahimahullah yake bamu labarin cewa yana zaune aka tambayi usama dan zaid radiyallahu anhu ma ya annabi yake tahowa daga arafat ya tafi muzdalifa shine hina dafa'a a lokacin da ya tunkudo ya taho daga arafat zai tafi muzdalifa ya annabi ke tafiya qala sai yace kana yasiru al'anaqa manzon Allah sa sama yana buɗe tafiyarsa da sauri yake tafiya da sauri yake tafiya shine al'anaq yana buɗe tafiyarsa ba tafiya yake yi a hankali ba shi kuwa ita kuwa tafiya a arafat in za a tafi arafat din to ita kuma ana tafiyar ta ne tafiyar ta sarauta ake son a yi eh tafiya ake son a yi ana tafiya kamar tafiyar sarakai eh kaga sarakai suna tattakawa ɗaiɗai da ɗaiɗai ne to idan za a tafi filin arafat haka ake son a tafi amma idan aka gama arafat kuma za a wuce a tafi muzdalifa to sauri ake yi in ba ka yi ba nuri shine al'ana fa idza wajada fajwatan nasfa idan manzon sama ya ga an samu saboda cakudewa hanya take cakudewa hanya take sai ku shiga mota ga baki ɗaya daga daga Arafat zuwa Muzdalifa daga Arafat zuwa Muzdalifa kilometers ba su wuce ina jin kilomita biyar ba in yi yawa bai kai biyar ba ma hudu ne sun yi yawa biyar a hanyar kafa amma idan mota kuka shiga sai ku iya awa hudu ba ku kai ba saboda gosulu duk da hanyoyin da kasar saudi arabia take da su yanzu kuma gashi akwai jirgin ƙasa akwai jirgin ƙasa da zai fita zai ɗauki mutum daga arafat amma mu har yanzu 'yan najeriya 'yan afirka ba a fara mana ba tukuna tarbiyyar mu bata kai ba akwai damuwa sai damuwa da mu da 'yan iran sannan su kuma 'yan iran 'yan ta'adda ne su suka je za su tayar da hatsaniya a wajen 1980 kun manta suka ta da hatsaniya suka je suka ce za su cire gawan manzo Allah su sama daga Madina su mai da ita Iran suka yi mummunan zanga-zanga aka kakkashe alhazai tun daga lokacin kai in mutum dan iran ne in zai shiga masallacin ka'aba sai an caje shi haka masallacin madina har yau haka ake wani abu ya faru da ni ne wani wata rana na siyayya da takalmi da takalma har da turare kun san dan Najeriya <laughs> in ka je aikin hajji ke ta kwashe kwashe sai ka zo fili ke ta shan wahala ka rasa yadda za ka yi da kaya wani ne yana gani zai bar kaya to na zo da kaya haka zan shiga masallaci wani ya ce min ai sai dai in je wani waje can aje na ce ni ko sai na shiga da shi. ina zuwa askare gani da kawai na wucewa ta bai ce min komai ba ina hangowa sai ga wani dan kiran ya zo da kwat ba komai a hannun shi sai da suka caji shi ni ko ga kaya a jaka bakar jaka kuma abu to duk da wannan akwai nisa akwai wahalar tafiya ana shan wahala daga arafat zuwa muzdalifa ana shan wahala to manzan sama ya kasance idan yana wannan tafiyar daga filin arafat zai tafi muzdalifa to ya siyu annabi sama yana tafiya da sauri ne fa idza wajada fajwatan nassa idan ya samu budi aka samu hanya ta bude babu gosulu to nassa sai ya ƙara sauri haka manzon sa me ke sunna sake sannan kuma dama ba tafiyan namiji bace mutum ya rika tafiya ta kwakwai ta kwakwai hmm. ba tafiya ba tafiyan namiji bace mutum yana tafiya irin ta mata ana son namiji a komai na ya bambanta da mace to shine sai ma ya ce al'anaku abinda ake ce ma al'anaku in bisatu sai shine buɗe tafiya mutum ya buɗe tafiyarsa tafiyarsa ta zama da sauri da sauri wannan su fauka dalik abinda ake ce ma annas a nan saman sauri mutum ya ƙara tafiya kamar ɗan gudu-gudu kamar 40-40 440 kai ba 40-40 ba 440 ko to haka irin wannan tafiyar mutum haka ake sanyi. in mutum ya samu abin hawa ba laifi ba ne Za su ta riga kai tafiya a kafa wanda suka je aikin hajji za su baka wannan labarin daga arafat zuwa muzdalifa gara ka tafi a ƙasa da ka shiga mota wahala ake sha ku zo gosulo gari ya cika hanya ta cika ta batse ba hanyar ce muku waɗannan 'yan kilomitocin amma kuma mutum ya yi awa wajen hudu a mota kaga awa hudu kamar mutum zai tafi sokoto to wannan dai sunna kenan daga filin arafat zuwa muzdalifa wannan sunna kenan sannan na faɗa mana cewa sharaɗi ne na arafat mutum ba zai fita filin arafat ba sai rana ta faɗi za ka ga alhazai na kuskure daga cikin kurakuran alhazai shine sai ka ga suna gaggawa su ba filin arafat alhali rana ba ta faɗi ba sai rana ta faɗi ko karfe nawa na dare mutum zai kai muzdalifa dama ba zai je muzdalifa ba sai dare yayi kuma dama zai hada sallar magriba da isha'i ne kuma jam'u ta akhiri zai jinkirta magriba sai lokacin sallar isha'i yayi sannan zai yi to menene na gaggawa sannan in ya je filin muzdalifan nan ba wata ibada ake ba in ba sallar farilla ba da mutum ya je sallar ibada ya yi sallar farilla magriba da isha'i ya hada su isha'i ya kasu magriba kuma raka'a uku a lokacin sallar isha'i sai ya nemi fili ya kwanta ya bacci shi ke na da ake bukata ka yi a wajen ba wanda ya ce ka tashi ka yi zikiri ba wanda ya tashi ya ce ka tashi yi kiyamun lailin duk ba sunna ba ne ba a sa ka ba abin da ake bukata a wajen ka kwana a wajen ka nuna kai bawan Allah kuma a cikin aikin hajji kwanan muzdalifa yana ɗaya daga cikin inda mutum yake tabbatar da shi ƙasƙantacce ne a gaban Allah saboda dajin Allah ne fili dajin Allah ne fili duwatsu ga sanan cikin gefen duwatsu za ku kwanta da ka kwanan muzdalifa iyaka malamai sun yi sabani a kansa akwai malamai daga cikin malikiya da suke ganin mutum ba sai ya kwana ba kawai suka ce an yaji da ba ba'adallai idan mutum ya samu wani yanki na dare to shi ke. sannan kuma manzon sama karara ya yi rukusa ga marasa lafiya da mata su ba sai sun kwana a muzdalifa ba kai tsaye sai su wuce su tafi mina su kwana a mina mina ko kaga ai akwai shemomi shemomin ko mina sun fi ɗakin kwanan wani kyau ko inda ya ji ya san haka an ce an ce shekarun bayan na har da katifa ake ba mutane da katifu ni ma na gani da idona a talabijin fa amma shekarun baya akwai dadduma an shimfiɗa daddumai masu taushi kuma da ac in ana zafi da ac duk shema akwai ac ka gani yadda ake kula da jama'a sannan ga bayi nan masu kyau kuma da masu yawa kaga hukumomin saudi arabia ko kula da aikin hajjin nan da suke allah zai ta taimakon su kaga su yana karuwa wani malami ya ce da a najeriya ake aikin hajji wata shekara sai a ce ba za a yi ba sai shekara ta zuwa ce to mana kwaba wanda zai aikin hajji ba za a samu damar yi ba saboda shiri ya karye ba a yi shiri Allah ka fitar da mu daga wannan hali mara daɗi Allah ka kawo mana canji mai kyau wanda al'umma za su samu alhairi a cikin ƙasa ƙasa ta canza 'yan ƙasa su zama masu ɗa'a masu ladabi da biyayya abubuwa su rika tafiya yadda ya kamata ba komai za a yi lissafi mu ne a baya ba yau a duniya duk abin da za a lissafa mu a baya miki duk lissafin da za a yi ya ce mu ne a baya alhali ga mu muna da arziki mai yawan gaske muna da arzikin yawan jama'a ana takama da yawan jama'a da shi china ke amfani da shi inda yake alfahari yawan jama'a muna da arziki na kwakwale yan najeriya ba da kikai ba ne ba da kikai ba ne mutane ne masu kwakwalwa sannan ga arzikin ƙasa bare wani masani yake cewa yana jin a duniya bai ga inda Allah ya zuba arziki kamar Najeriya duk wani nau'in abu da wata ƙasa ke takama da shi akwai shi a Najeriya abu ɗan ƙarami za ka ga wata ƙasa na takama da shi amma mu muna da shi a Najeriya ita a waccan ƙasar shine tattalin tattalin arzikinta Masar Egypt auduga fa ne babban arzikinsu auduga Auduga in ka cire auduga to sai waɗannan gumakan da suke da su da ake zuwa ziyara a je kallo gawa fir'aunoni da firamit waɗannan uh, tarin dalar da suke da su su ne kawai babin da suke da su amma jibe su yau mutum bai da lafiya sai dai ya je egypt duk da wannan rigingimin fa da ake a egypt ake ta rigingimu bayan rusa gwamnatin mursi har yau masar ɗin nan da kake ganinta mutanenmu sun fi sha'awa wani ɗalibi ƙosawa ya koma da ya zo hutu kwanaki ƙosawa ya koma yana ɗalibta a can yana ɗalibin shi zo ya aure ƙarar muku yanzu kana ɗalibi a ce a ce a ce ɗalibta kai kake yi wa zai baka mata ka tattago aiki ko sai dan kana da wata 'yan madafa to shi kawai ɗalibta yake yi a can ya ce min shi a unguwarsu masallaci ne haka masallaci ne a unguwarsu tun da dama mahaddacin alkur'ani ne kafin ya tafi sai suka naɗa shi lima ya ce abincin da suke tara mishi da azumi to har sai ya ba da shi kyauta kuma ya ajiye shekara ɗaya ke mai egypt ko wannan egypt ko wannan zai rigingimin da ake a egypt ko wani in zai yi zaka kono sai ya ji ya siyo abin da zai auna sau da damuwa kaga duk wannan abubuwa ne ga sunan Allah ya bamu shugabanni na arziki na alkhairi to shine wannan عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج وأن الحديث أن ساموش عبد الله بن عمر صحاب النبي صلى الله عليه وسلم shi ma ba bako bane a cikin mu mun san shi anna rasulullahi sama waqafa fi hijjatil wada'i manzo Allah sama ya tsaya a hajjin bankwana ya tsayu a tsaye faja'alu yas'alunahu sai sahabbai suka rika masa tambaya kowa sai zo da tambayarsa faqala rajulun sai wani ya zo ya ce lam ash'u fa halaqtu qabla an azbaha ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ban sani ba ban da sanannen ciki fahalaktu qabla an azbaha sai na je na fara yin aski kafin in yanka alhali ya kamata sai ne yanka sannan zan yi aski qala dhah wala sai mun sume ce je yanka ba komai fa jaa akharu sai wani yazo fa qala lam ash'ur fa nahartu qabla an armiya yace ya ma'aikin Allah nayi ban sanannen ciki wato ban sani ba fanahartu qabla an armiya sai na yanka abin yanka na kafin an armiya kafin in yi jifa فقال mi wala حرج sai man ce je ka ba komai je ka kai ba komai je kai jifan ka ba komai fa ma su ila yawma idin an shay'i a wannan ranar ba a tambayi manzan Allah su sama game da wani abu ba kuddima wanda aka gabatar au ukhira ko aka jinkirta shi illa qala fa'al wala haraj sai man mai sai ya ce je ka yi ba komai kana bil mu'minina rahima eh, bil mu'minina ra'ufur rahim azizun Alayhi ma anittu annabi zai san ku sha wahala Zai san kowa ya sha wahala fa bima rahmatin min Allah linta lahu Amina Allah sai yasa man so mai zama mai taushi shi yasa samurhun ne shi wa shari'atuhu samha shi ne sauƙin kai ne kuma shari'ar sama sauƙi ce ranar goma ga wata ita ce ake magana kanta wannan a ranar goma ga watan zulhijja wato ran sallah ke na ran sallah babba wannan rana ita ce ake ce ma yawmul hajjil akbar rana aikin hajji mafi girma domin a rana akwai aiki guda biyar akan mutum na farko akwai jifa shine abu na farko jifa shi ake fara yi a ƙa'ida daga jifa sai aski daga aski sai yanka kai daga daga daga jifa sai yanka sai aski hmm? daga aski sai kuma tsawafin ifada daga tsawafin ifada sai as bai na safa wal marwa amma idan kirani mutum yake yi to ba sai ya sake nanata as-sa'yu bayna safa wal marwa ba a kaulin wasu malamai waɗannan ayyukan guda biyar haka ake son a jera su jifa ar-ramyu jifa a ranar kuma ana jifan jamra ɗaya ne kawai jamratul aqaba ita kadai ake jifa kun san jamarat ɗin uku ne to ita wannan ita ta ƙarshen ita ce kawai ake jifa a ranar ba a jifan sauran biyan to idan mutum ya jifa daga nan sai zo sai ya yanka abin yankansa idan ya yanka abin yankansa sai ya aski idan ya aski sai ya wuce tafi makka in yana da in yana so a ranar in yana so ya at-tahlilul akbar in yana son ya gama aikin hajjin sa gabaki daya ya dawo komai ya halasta a gare shi hadda matarsa to sai ya wuce sai ya je tawaful ifada in ya tsawaful ifada ya as bai na safa wal marwa sannan ya dawo mina ya kwana to a wannan ranar sai sahabbai suka rika tambayar manza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana ta ba su amsa malamai suka ce a wannan ranar sunna ce ana son a samu malaman da za su rika ba da fatawa in ma ba mai neman fatawa a yi wa'azi a karantar da mutane a wannan rana shi yasa kaga mutanen da suke shagalta in aka je minan nan shi kenan ai taba dala da kunne na ba faɗa min aka yi ba da kunne na na ji wata tikari mun zan tikari aiko mutanenmu da suke zuwa 'yan kaka gida 'yan kama wuri zauna a can da kunne na ne tana cewa a yanzu dai an wanke masa zanuban sau da ka bar su buɗe sabon fayil wato sun gama aikin hajji an ce ada ka yau mai ku ummu tunda Allah abokin wasanta ne bari ta ci gaba da sharholiya sannan wani ya bani labari yake cewa haka za ka ji suna fira suna cewa aikin hajjin mutum nawa kika bata isu isu suna fira a tsakanin junansu wasu da sunan sai da abinci ganin da suke faɗi ba su da kyau ko mutanenmu ne 'yan najeriya mafi yawancinsu da 'yan najeriya da da ya sauran afirka 'yan afirka mu 'yan alaba ku mu samu abin miya a saudiya su ne mana in takaici to wannan ranar ana bukatar a samu malami ya tsayu yana ba mutane fatawa saboda akwai ayyuka aka rude a ranar wani zai rasa me zai yi za ka ga mutane so tari wanda suke zuwa aikin hajji kullum sai sun yi tambaya yanzu ne za mu yi shi yasa tafiya aikin hajji da mai ilimi ku zama kuna cikin ayar na shugabanku ya zama mai ilimi kun dace ba za ku samu ɗimuwa ba ba za ku shiga shirme ba yana da ce ni yanzu idan zan koma aikin hajji to abu biyu duk wanda zai za mu haɗa ɗin ɗinmu ɗaya masanin hanya kuma masanin hajji shi kenan kun more ran kuka san kuka zaɓi kai wanda ya san hajji bai san hanya ba to to kaga arabtumul hajja wa ma arabtumul hijaja alhajji aikin hajji ko alhijaj hanyoyi eh. to shi kenan aka tambayi mazan salama wani ya ce na gabatar da abu kaza ya kamata in jinkirta shi sai manzon samu sai ce a'a je ka babu komai kai to shine malamai suka ce kamar imam ibn zaqiq al-eid rahimahullahu ta'ala ya ce asali a jeranta waɗannan abubuwa amma idan mutum ya yi su da mantuwa ba laifi sai ce amma waqtalafu fi man ta'ammada taqdima aw at-ta'khir malamai sun yi sabani akan hukuncin mutumin da da gangan makin ya tafi ya jifa sai ya ce a ai shi kawai bari ya zaɓa shi zai je fara yin aski ne kun ga ya gabatar da wani abu akan wani abu ko a ka'ida ya kamata ya je mai ya je ya jifa sai ce a shi bari ma ya tsallake daga ba jifa zai yi ba ba zai yi yanka ba kawai bari ya je ya aski to malamai sun yi saɓani akan hukuncinsa wasu suka ce ya yi saɓo wasu kuma suka ce a'a ai tunda a manzo Allah ta sama karshen hadisin nan an ce fa ma ila an shay'in fa an shay'in quddima aw ukhira illa qala fa'al wala haraj ba a ma'anar da sama tambaya game da wani abin da aka jinkirta ko aka gabato da shi ba face sai ya ce je ka kai ba komai sai wasu malamai suka ce babu laifi duk wanda mutum ya ga dama zai iya farawa amma dai magana fanko ita ce daidai a tan shi ne daidai amma idan mutum ya kuskure to wannan kuma babu komai a kansa amma wanda zai yi da gangar tabbas ya saba mu sunna domin ga yadda manzon sama ya jeranta wannan tambayoyin kuma da ake ma manzon da sallama ai ana masa ne a matsayin an yi kuskure domin wanda zai zo ya ce lam ash'ur abinda ake ce ma ash'ur shine al'ilm ash'ur al'ilm a to ban sani ba sai kaza daga idan ba da gangan ba ne ba komai amma in ganganci mutum ya yi to tabbas ya saba ma Allah amma aikin hajjin shi ya yi mun gane ya saba ma sunna amma aikin hajjinsa ya yi to wannan hadisin yana faɗa mana abubuwan da ake yi sannan hadisin yana nuna mana sauƙin shari'ar musulunci shari'ar musulunci sauƙi gare ta asalin hukunce-hukuncenta masu sauƙi ne sannan kuma a cikin sauƙin idan wani abu ya maka ƙunshi sai kuma ta sake maka sauƙi mun gane ai asalin shari'ar musulunci ne sauƙi ne sauƙi ne ita sannan kuma a cikin wannan sauƙin idan wani abu ya maka ƙunshi sai ta sake kuma sauƙaƙa maka wani gata ya mutum wani gata ya fi wannan misali ya tabbata magabatanmu waɗanda suke yahudu hukuncin mutum idan ya yi idan mutum bawali ya zuban masa a jiki to ba a yadda abin da zai shine sai dai kankara fatarsa jini ya fito shine tsarkakarsa amma mu kawai sai mutum ya sa ruwa kaga tsarkin mu kenan ruwa ake amfani da shi sai a ce ruwan ma idan ba shi kawai kai amfani da hoge in alwala ce sai a ce taimama kun ga taisirun fi taisiri sauki a cikin sauki ga sauki kuma aka sake sauƙaƙawa to wannan hadisin ya ƙara tabbatar mana da haka daga babu wani Allah ta'ala ce ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya muku wani kunci a cikin addinin ku ba ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min haraj Allah bai sanya muku wani kunci a cikin addini ba yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah sauki yake nufi da ku baya nufin ku da wahala abin da yake so ku ji ku samu sauki sallolin sallolin banu isra'ila suke sallah mun ku ga nan tamu guda biyar kuma aka ce innal hasanata bi ashri amsalha man jaa bil hasanati talahu khayrun minha za a ba mutum alkhairin ta aninnin kamar to Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya ƙara fahimtar da mu addinin sa mun kusan gama babu mun kusan gama ma kitabul hajji a shige kitabul buyu'i Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ka sauƙaƙa mana Allah ya mana sauƙi Allah maɗaukacin sarki ya ba mu arziki mai amfani ya shiryatar da mu ya mana albarka a cikin rayuwanmu ya tsare mu daga fitinan zamani waɗanda suka mutu a cikin mu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu mu kuma da muke da rai Allah ya sa mu cika da imani Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayukan mu muna masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam zaɓuɓɓuka kuma da suke fuskantar mu a ƙasa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana su da alkhairi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu shugabanni na arziki na kirki mutanen kirki amin

tawaful wada'i kenan eh shine wada eh. sai kasance in zai yi umararsa sai umararsa umara a lokaci dai ake yin ta ai to shi wada wada'i ne karshen abin da mutum zai yi dama aikin abin nan a aikin hajji umiran nasu an yakuna akhiru an yakuna akhiru an umarci mutane karshen abin da za su yi ne kasance a cikin ka'aba shine dawaful dawaful wada'i dawafin ban kwana so da kai ya sa daga nan kuma sai zo ya dawafin wada'in sa da dama bai samu dama umara ba da biyu ta ce kuma waɗanda aka ɗauke musu ba su kwana hmm. hmm, da tsofaffi da marasa lafiya hmm. sai mutum ya yi magariba da isha'i sai ya wuce tafi mina kawai ci gaba da kwanciyarsa na'am wa ban ji ba a ba tabi'i ne a ba wuna abi rabahin tabi'i ne wa na'am baya amsa Hmm. hmm. to mun ji hadda irin kunshin nan na gayu kunshin kala biyu ne hadda na gayin yin wanda ake musu na wanda suke na abin nan na menene suke ce mushi dirka da wanda ake wannan duka a yi haƙuri kada a yi na san gobe an ce akwai wa'azi da za a yi musu na san duk kila za a ƙara tunatarwa game da wannan sannan malaman islamiyyun matan aure da na 'yan mata su ma su ci gaba da tunasar da mutane akan haka kuma har yanzu ana cewa akwai mutanen da basu je sun karɓi katin su ba har yanzu ban san mutane ne suke ne ko sun mutu ne kaji dai mutum ya yi abu da farko farko ya fi ba da amfani kai ta jinke Allah shi kyauta wa alaikum salam hmm. jifan shedan hmm. a babu babu bari in lissafa maka su jifa ramyun kenan ramyun jifa na biyu zabfun yanka ko naharun sokewa ko ka ce masa zabuhun ko ka ce nahar zabuhun wadda ake yankawa dabbobin da ake yankawa su ne awakai tumakai shanu raƙuma kuma soke su ake abu na uku shine halkun aski shi na hudu bawahul ifaba bawahu bawahul ifaba shi na ƙarshe shine sa'ayun as bai na safa wal marwa ne waɗannan idan idan misali ana za a ce aikin hajjin za a yi kowa ya biya za a aikin hajji to jera ranakun ake yi hanyar da nake bi ne ta karantar da mutane aikin hajji nakan karan yi musu ne ta hanyar ranaku ce to yau takwas ga wata ga ayyukan takwas ga wata tara ga wata ga ayyukan tara ga wata goma ga wata ga ayyukan goma ga wata sha ɗaya sha biyu in daga nan mutum ya ga zai bari in kuma ya kai sha uku to shi ma sha uku wannan su ne kwanakin da ake aikin hajji bayan an karantar da mutum umara ce ita umara lokaci ɗaya ake yin ta amma yanzu kila duk karatun da ake yi wasu ba za su gane ba yanzu wasu batun da ake ta karatun lada kawai muke ta sama akwai wanda ya mun magana ya ce shi fa aikin hajjin na ya kamata a ce a gama shi na ce to bari za mu fara karatu da yawa mun zo sai mu daina yin abin nan da yawa a rika karanta hadisai biyar haka ba ku gana fara yi ba yau ko ku gane wayan ba to za mu yi mu gama aikin hajji. in mutum ya biya to shi kenan sai ga an fi ganewa da an zo ana mutum bayani sai ga kamar an ɗauko mishi hoton abin yana kallo amma idan bai biya ba sai ga ai bai shafe shi ba kamar yanzu aka zo ana bayanin zakka ne musamman zakkar dabbobi sai ga mutane sun kasa ganewa ɗalibin ilimi sosai in kana masa bayani kan zakka sai ya kasa ganewa ka ce masa to raƙuma biyar za a ba da jasa'a. kwara ɗaya daga cikin timakai ko awakai haka za a lissafa har su kai ashirin da hudu in suka kai ashirin da biyar to daga nan sai a wuce sai a juya sai a fara bada ibnu mahadi har su kai talatin da shida daga nan sai a zo a fada bada ibnu labunin ko bintu labunin kana fa fassara masa da hausa ya kwakwalwar shi ta buga ba zai gane ba amma idan yana da shanin yana da tumakan yana da awakan da ka zo kana bayani shi na sai a yi nan wani lokacin muna makaranta in ana lissafi zai ce sai ya taɓa ni sai ce shi fa zai gane lissafin nan ya ce in dai da gaske lissafin ne a kawo kuɗin ya kirga wai in aka kawo kuɗin ya siya fi kowa cin jarabawa amma da da ba kuɗin shi yasa bai ba, to kaga da su ne irin waɗannan wallahu alam karatu na da wani tasiri in ya shafe ka ya fi maka daɗi ku lura sosai ko fatawa mutum yake nema idan shi abin ya shafe shi yanzu uwa ya ci shi duk bayanin da zaka mishi sai ya gane dau ya kai mutum bayanin fatawa abin da ya shafe shi ya ce bai gane ba sai dai ya ki in fata bata masa daɗi ba daga baya je ɗau abin da yake gani shi ne fi masa daɗi ya yi wallahu alam kai na ƙarshe ta ƙarshe mu tashi na'am hmm. ai suna da cikin filin Allah ta mala ibrahim ba rashin lafiya bane ya hana su idza mariba al-abd aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan haka mun so me yace idan mutum bai da lafiya ko kuma ya tafiya to sai Allah ta'ala ya ce mu mala'iku su ci gaba da rubuta masa abin da yake lokacin da yake da lafiya so da al-maradu uzrun rashin lafiya uzuri ne rashin lafiya uzuri ne idan mutum bai da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da ba mutum ba zai iya yi ba Allah zai ci gaba da rubuta masa lada don haka mutumin da ya zo filin Arafat ko bai wannan addu'o'in ba da ake ta yi ana fatan Allah subhanahu wataala ya kalli zuciyar shi balle rashin lafiyar nashi in ma na rashin hankali ba ne? ai kaga zai zai iya ganewa ko da ya roƙan makan shi lafiya ko Allah ka bani lafiya Allah Allah Allah ka bani lafiya shi kenan wa sallallahu alaihi sallam to Allah shi Allah shirye su ya kamata kuma masu agaji ɗan agaji sai su rika kula da mutane amma akwai tashin hankali mutum ya rasa inda zai yi sabo sai a masallaci sabo duka sabo ne amma sabo a ɗakin Allah ya fi muni mutum ya zo masallaci wani shi kenan ɗan abin da yake da shi takalmin mutum ya taho da shi kuma Allah ta'ala ya umarce mu in za mu zo masallaci mu yi ado daga cikin ado akwai sa takalmi sai kuma mutum ya zo da takalminsa bai da natsuwa a ɗauke masa takalmi kaga ba daidai ba ne irin wannan saboda muna addu'a waɗanda suke yin wannan abun Allah shiryatar da su idan kuma ba za su shiryu ba ba mu sani ba a wurin Allah to Allah ya tona musu asiri a gane su na ana kakkama su an ta rana muna karatu a masallacin ibn al-qayyim aka kamo wani ya saci takalmi ya cusa a nan ya cusa a cikin wando na mutunci a cikin wannan abu kuma ni ina ganin akwai akwai raunin kwakwalwa a cikin kwakwalwar barawo me na ka ka zo ka ce a baka ma ka ce ma wanda kake yana da shi ka ce ya baka in ba zai baka ba shi kenan hanya farko kenan ta rauni kenan to sai ce a ba shi malam ai in an ba shi din sai je ya da amma ya sace in kuma ya ce aka ce ba za a ba shi ba shi kenan dama asali kuma ya nemi nashi asali kenan mutum ya nemi nashi sata ce Allah shi kyauta ai ko ka aje ko wani zubin anan ake ɗauka wannan din ma ana ɗauka sadaka mun dai mun yi addu'a mun yi addu'a sannan kuma yin agaji su riƙa kula sannan kuma kowa ya riƙa kula da kayansa shi nan haka al'umma ta mutu haka aka zama Allah shi kyauta kuma yanzu yanzu wani kuma yana son a cikin wani sai ya bara kuma ya ce Allah ya saba Buhari ya zama shugaban kasa nan abin da nace ma wani kenan nace kai kana addu'a Allah ya saba Buhari ya zama shugaban kasa amin mu ma mu muka fara yi in ya ci kai ba za ka zauna lafiya ba kai ma sai ka gyaru muna son ya ci saboda kai ma mutumin da aka san shi da da'a da ladabi da biyayya ba ta taken Buhari ba kenan war against indiscipline muna fatan ya dawo kowa ya ji a jikinsa a gyaru mutane su zama masu da'a kowa ya san mutuncin kansa dama abin da ya kashe ƙasar ke ba da'a ba ladabi ba amana ba komai to kaga shi ne wannan so da muna fatan samun shugaba na gari babban alkhairi babban alkhairi shi sa al-imam al-fudayl ibn iyad yace da ya san wata addu'a kwara daya da Allah ta'ala ya bashi lamanin idan yayi zai ansa yace laj'altu hafiz sultani yace da sai in yi ma shugaba ita aka tambaye shi aka ce saboda me sai ce li annabi salahihi takunu salahul umma ce domin idan ya gyara al'umma za ta gyaru in Allah ya baku shugaba na gari to sai kai kowa ma ya gyaru sayyidina umar bin abdul aziz rahimahullahu ta'ala tabi'i kafin su an samu wasu sarakuna da suka yi abubuwan banza amma ranar da aka ce maka sayyidina umar bin abdul aziz ya zama khalifan musulmai komai sai ya zama mutane suka koma saboda shi ya zama mutumin kirki barayi suka daina matata ana ba da wata kissa an ce wani tabi'i ya tafiya ya bar daular musulmai ya tafiya sai ya dawo aka ce ya dawo ya zo bakin gari sai ya karke ci ya ci wata akuya yana cin wata akuya sai ya ce uqsimu billah anna umar qad mata yace na rantse da Allah Umar bin Abdul Aziz ya mutu bai da labari ba waya ba intanet ba email ba fax babu yi rantsuwa da Allah a bayan gari ya ga ci ya ci akuya yana shigowa gari aka tarbe shi aka ce ai yau khalifa kwanan shi kaza da rasuwa an nada sabon khalifa ya ce ina na faɗa muku so daga cikin abin da Allah ke ma al'ummar da ke so ya ba ta shugaba na gari cikin alamar Allah na fushi da al'umma ya ba ta shugaban banza so daga bala'i ne daga Allah Allah ya ba ku shugabanni azzalimai rahama ce daga Allah ya ba ku shugabannin kirki shi yasa wajibi ne a yawaita addu'a a ƙara addu'a da tsarkake zuciya da kuma tsayawa tsayin daka abin da ya wajaba duk wannan shawarin da ake bada mata kasi kaza mata a yi ruku da su suna cin al'akhdhu bil asbab al'akhdhu bil asbab ruku ne da sababi sannan kuma a yawaita addu'a tabbas kasan tana buƙatar shugaba na gari tana buƙatar shugabanni na gari mutanen kirki amintattu masu adalci abin da take buƙata kenan kuma muna fatan haka Allah maɗaukaki ya sa haka ya zama mana ya tabbata a gare mu kuma ya faru a wasu ƙasashe ya faru a wasu ƙasashe gashi nan ƙasashen su sun zauna lafiya yanzu ka duba Cote d'Ivoire ni Laurent Gbagbo bai yi ba Cote d'Ivoire abin nan eh, da turancin ingilishi mene ake ce mata Ivory Coast da faransanci Cote d'Ivoire sahilul aj ka duba yadda Lauren Bagbo ya bata kasa zo kuma aka yi zaɓe ya ci shugaban hukumar zaɓe ya ce ba shi ya ci ba ya ce alhassan watara ya ci zaɓe shi kuma ya ce shi ya ci aka yi ta yi aka ɗau lokaci mai tsawo ƙasa ta shiga wani yanayi har Allah zaki ya ba alasan watara nasara sojoji suka goyi bayansa sai ga loran bagbo an kama shi daga jeren wando ana nuna shi a duniya tsohon shugaban ƙasa daga jeren wando da singileti irin yadda ake maɓarayi din nan ba haka ake maɓarayi ba a zo a zube su a ɗau hotonsu to haka aka masa sai ga alhassan watara ran nan na gan shi ina jin ya je saudi arabia ya je umara ƙasar saudi arabia ta girmama shi to muna fatan irin wannan tarihin mu ma ya zo mana a najeriya kuma wannan ma zalika ala allahi bi aziz mu gyara zuciyarmu mu ƙara ɗaura niyya ƙara ɗaura niyya a cikin zukatanmu Allah zai mana wannan da izininsa Allah ba zai tozarta mu ba a Najeriya akwai mutanen kirki ba duka mu muka haɗu muka lalace ba kuma Allah yana taimakon wasu ta sanadiyyar wasu Allah yana taimakon wasu ta sanadiyyar wasu manzon sa ce inna ma innama tunsaruna bi du'afaikum Allah yana taimakon ku ko dan masu raunin cikin ku kai masu rauni kai masu rauni wannan nake karanta a jarida ta mata ne waina take saida abinci take saida a sokoto a sokoto ina jin a wannan jega local government take saida yin ne ko a kebi take ko ta ba ta ba har miliyan daya tarin abinci tarin kudin da take tara na abinci ta ba shi gudunmuwan miliyan daya ga ta nan tsohuwa ce shekarunta tamanin shekarun da tamanin a duniya to ire-iren waɗannan mutanen da kake ganin su sai ta ɗaga hannu ta addu'a Allah ya amsa kai da kake ganin kai bawan Allah ne Allah ya ki amsa sai kila bata ci kuɗin kowa ba ba ta da wani gilli da wani rayuwarta take yi ta tashi ta sallarta kila ko na ma ba ta yi amma ƙarshen zuciyarta sai Allah ya kalla رب أشعث أغبر ذي مغيني لو أقسم على الله لأبره haka wani so ya ce kana ganin wani fake-fake kana ganin shi banza da kaya ya galalullu wallahi da yanzu nan halin nan da ake ji yanayin nan namu ko ai kowa ka ta gane yanayin yadda yake ko sanyi sanyi zafi zafi damuna ce za ta zo me za a yi wallahi alam sai ya rantse ce wallahi yau sai an yi sama saboda matsayin shi a wajen Allah sai Allah ya sa a yi ruwa saboda kai ya ji kunya to akwai ire-iren su a cikin mutane kana ganin su sai ka gaba kamar ba su da kima to Allah shi taimake mu wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu